Assalamu alaikum. Jami'an tsaron bakin gabar tekun Italiya fa sun ceto 'yan gudun hijirar su kusan 1,500 a sau 24 saboda gudun talauci tashe tashen hankula daga nahiyar Afirka. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya farta rashin amincewarsa da yarjejeniyar baya bayanan da aka cimma da kasar Iran. Firaministan Indiya Narendra Modi ya bayyana sabon shirin lura da tsaftar iskar kasar inda za a binciki birane guda goma. a wani abu da ba taba gani ba kasar china fa ta ce ta taimaka wa kasashe goma kwashe 'ya'yansu su 225 daga kasar yemen inda ake rigingimu a ƙarshe ƙwararru a kimiyya sun ci gaba da binciken ƙwayar halitta da wata ƙatuwar na'ura bayan hutun shekara biyu a ƙasar switzerland salamu alaikum One.